Come on. wasallam a ƙara la ilaha na muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka in kalma da kafiri ba na so ko da abu ban sa abu hawa wallahi ga yaro ga yaro da maza ga yaro da ban wasu da ga yaro na da dan kora mai kuma da da dan kora mai zaki da abu ga yaro ro ga yaro ne su da ga wallahi su da ga bar abu ga yaro ran mutane abu ga yaro ya bar abu garo roro garo ran ba na kano ba na kano ya wuta garo yaro garo haska haska ya bara wuta garo roro garo na adadin dan jalin godan durin kwari kalman ubangida ya wada mai babban ubangida sai ne garo roro garo ran kan da kuce mu kan da kuce mu kai bara ya huta garo roro garo ran a cika a cika ya bara ya huta garo roro garo ran ajin gaba da alai ya bara ya huta wannan garo roro garo ran boss wasu ya bara ya huta garo roro garo ran bawon bala bawon bala ya bara ya huta garo roro da ya ya gwada wuta ga yaro roro ga yaro ran safiyan zaki wallahi safiyan zaki ya wuta ga yaro roro ga yaro ran babun mati babun mati ya ce Allah ya gafarta masa ga yaro ga yaro ran garba da garba garba da garka ya wuta ga yaro roro ga yaro ran bakin sa Allah ya kansa Allah ya gafarta masa ga yaro wallahi ga yaro ran babun so babun so ya wuta ga yaro ran babun sa babun sa ne miciji ya gwada wuta ga yaro ran babun ba da ya wuta sagon alika sagon alika ya bada huta garo ruru garo dubu ba ba ba da bara garo ruru garo aro sagon babu ba aro sagon babu ba da bara huta garo ruru ga wallahi ne na ga ma ni kura uban gida na zaki ni ko gida na dubu wallahi na ga ga ma ni kura uban gida na zaki ni ko gida na dubu wallahi ni aljan gida na dubu kuma ni duk wani ni abu aban sa wallahi wallahi kura ubangida na zaki ne an san mai gida na domin wallahi to ga roro ga roron dan shin tsarin ko wani dan domin a ce garkwacin da ba ya yi ne go ga ai ne ba dan domin wa garkwacin ka san da musulman dan domin wa garkwacin Kai ga san ba mu da taba sana ma kwanta dan duru wa wai ana kai wallahi ka ji wai wani na cewa wani ya buge wani wani ya buge wani ya wani ya buge wani da an bai wa almajiran dan dan ko ka ji wani a ce wani ya wani wani ya faɗi wani ya faɗi wannan da an bar yara yan dan mazan duro ko a gani a gani da ido ko ko ka gani a gani ko in na bige ko kowa ya gani ba wai na zo ba ba gani ko ya ce wai wani ya faɗi wani a ina a zo a yi ko a gani kowa ya gani dan duro ba wallahi ga yaro wallahi ga yaro ran alhaji alhaji wallahi sarkin waka wallahi ta mai da wule ga dandurin wa an ce zai ringa ganin mutum ga dan bago na don daga jeren gida don da aka sha wallahi ba ko an zan ci alhaji a wannan tambura dan durin wa sai zai samu ruwan jiki ba ga shi ruwa dan durin wa wallahi ringa ganin da a mani dan duro ba wata nake mai ramar ne ta da nake ba ba ta dole dole abu dole abin dan duro ba ba da rai da Allah zan naka ko ga mata ga dan kwaro da ko ga ta ko wallahi ba kowa ayo ba kowa ba ma ba kowa Allah kai ka sani a nan wannan nan wallahi wallahi ba kowa dan kowa ga wanda ba ta da wannan ya ta ko ya ko daɗi ko garin da ba a dawowa da ji wallahi zan fito ko ina ne Allah nan kai ka sani kudin abin da zai ga wallahi to ji da Allah na ga mu ya